daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke magana akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin da mai da ke jamhuriyar najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 30 ga watan oktoba shekara ta 2016 yau saura kwanaki tara kenan a yi zaben shugaban kasa a nan amurka mahmud lalo ne kuma daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 11 na safe kenan a nan washington dc ga kanin labaran duniya yankin tsakiyar italiya ya sake fuskantar wata girgizar kasa mai karfi tun bayan wata mummuna da ta auku a watan agusta yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce yadda hukumar fbi ta bayyana cewa tana binciken wasu sabbin bayanan sakonnin imel masu nasaba da ita a ƙwararren lokaci irin wannan abu ne mai tayar da hankali sannan jami'an tsaron afghanistan da ke fafatawa da mayakan taliban da suka zaburo sun yi asarar sojoji wajen dubu goma sha biyar to a najeriya ko yayin da ake takaddama kan limancin masallacin sultan bello da ke kaduna wasu malamai sun fara daukan matakan warware wannan matsala muna tattaunawa da sarkin musulmi muna tattaunawa da kuma su mutanen jama'atu muna tattaunawa da masarautar zazzau da duk wanda ke da hannu a jamhuriyar Nijar ko 'yan majalisar dokokin kasar ne suka tafka muhawara kan wani aikin rusau da ake gudanarwa a kan shagunan 'yan kasuwa a birnin Yamai. Halin da muke ciki yau ɗan Nijar inda ke Libya in yana samun kuɗi yanzu ba ya aiko shi gidansu. Yanzu ya kamata a ce su jihohin nan a ɗauki matakai na shaida musu lokacin da za a fara wannan aiki muna kuma tafi da shirin duniyar amurka amma kuma sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran yankin tsakiyar italiya ya sake fuskantar wata mummunar girgizar ƙasa tun bayan wata mummuna kuma da ta auku a watan agusta hukumar kare jama'a ta italiya ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku yau lahadi ta ruguza gine-gine a wurare da dama a faɗin yankin rahotanni na nuna cewa wasu sun ɗan ji raunuka babban ginin majami'ar st benedict na karni na sha hudu da ke kan tsaunin nosiya na yankin urbriya shi ma ya rushe in banda sashen ƙasa sufayen majami'ar sun yi ta'addu'o'i a gaban baraguzan ginin michel franci mataimakin magajin garin arquartel doronto ya gaya ma gidan talabijin na rai cewa girgizar kasar ta safiyar yau lahadi ta karasa rushe abin da ya rage a nan yanzu dole ne mu sake komawa tun daga tushe an ji ɗuriyar girgizar ƙasar ta yau lahadi har a arewacin bozano da ke daura da kan iyakar australia da kuma puglia da ke can yankin kudu wato wanda ke ƙuryar yankin ruwayen italiya na sashen kudin dama yankin na ta tangaɗi saboda hucin girgizar ƙasar da ta auku a watan agusta wadda ta hallaka mutane kusan 300 yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce yadda hukumar fbi ta bayyana cewa tana binciken wasu sabbin bayanan sakonnin imel masu nasaba da ita a ƙwararren lokaci irin wannan abu ne da ba a taɓa yi ba kuma na da tayar da hankali a wani wurin gangamin yakin neman zaɓe a gabar daytona beach ta jihar florida a jiya asabar hillary ta gaya ma waɗanda suka halara cewa abu ne mai ɗaura kai a bullo da al'amari irin wannan ba tare da wani cikakken bayani ba a dab ana kuma dab da gudanar da zaɓe daga bisani hillary ta ƙara da cewa ba za mu yadda cikin kwanaki goma da suka rage a yi zaben su zama na surutai da ɗauki hankalin jama'a ba ya kamata mu mai da hankali kan irin ƙasar da za mu zaɓar makanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya faɗi a wata wasiƙar da ya aike ma 'yan majalisar dokoki ranar juma'a cewa an gano wasu sabbin sakonnin imel masu alaƙa da batun clinton ɗin duk wadda al'adar fbi ta kauce ma duk wani bayani mai kawo takaddama dab da lokacin zaɓe rahotannin ji asabar sun nuna cewa ma'aikatar shari'ar amurka ta gargaɗi mr komi cewa shaida ma majalisar dokoki cewa an samu su sabbin saƙonnin imel a wannan lokacin ya saba ma ka'idar ma'aikatar ta shari'a don haka sai komi ya aika da saƙonnin imel ga ma'aikatan hukumar ta fbi don bayyana dalilansa na ɗaukar wannan matakin da ba a saba ɗaukawa ba bisa ga al'ada ba mu an karar da majalisar tarayya game da binciken da ake gudanarwa to amma a wannan al'amarin ina jin ya zame dole in yi hakan da yake na bayar da jerin ba'asi cikin watannin da suka gabata cewa mun kammala bincikenmu ina kuma ganin ba mu yi ma mutanen amurka adalci ba muddin ba mu sabunta bayananmu ba saboda sabbin abubuwan da muka gano in ji komi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an tsaron afghanistan da ke fafatawa da mayakan taliban da suka zaburo sun yi asarar sojoji 15,000 ciki har da 5,522 da aka kashe a watanni takwas na farkon shekara ta 2016 a cewar wata hukumar gwamnatin amurka da ke sa ido hukumar ta kuma yi gargadin cewa hannun agogo na fa komawa baya dangane da nasarorin da wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita ta yi tare da taimakon ƙasa da ƙasa a rahotonsa na loto-loto da aka wallafa yau lahadi sufeto janar na musamman na aikin sake gina afghanistan sigar a takaice ya lura cewa gwamnatin kasar ta afghanistan ta rasa kashi biyu da digo biyu na yankin kasar da ke karkashin ikonta a yakin da aka yi a bana an fuskanci hare-hare har sau 101 daga sojojin gwamnati da suka bijire daga ran 1 ga watan janairu zuwa ran 19 ga watan agusta na shekara 2016 lokacin da wasu daga cikin dakarun musamman na afghanistan suka buɗe wuta kan 'yan uwansu suka hallaka akalla 257 tare da raunata 125 wasu 'yan sama jannati uku sun dawo duniya lafiya lau bayan tafiyar aikin kwanaki 115 a tashar sararin subhana ta ƙasa da ƙasa inda wata ba amurka mai suna kate robbins ta zama ta farko a duniya da ta gwada yanayin kwayar halitta ta dna a muhallin can sararin subhana ɗin robbins tare da ɗan japan tukuyo onishe da ɗan rasha a tonoli avanish sun duro da safiyar yau dinnan lahadi kan wani busasshen wuri a can inda aka gwada lafiyarsu a tajikistan da ke yankin asiya ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To yayin da a jihar Kaduna Najeriya ake ci gaba da takaddama kan limanci a masallacin Sultan Bello lamarin da ya kai ga aka samu wata 'yar zoma a ranar Juma'a da ta gabata. Malamai suna kira da akai zuciya nesa domin a shawo kan wannan matsala. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya a kuma wannan tattaunawa da suka yi da wakilin Isa Lawal Ikara ya yi kira ga magoya bayan bangarorin biyu da kada su rika daukan doka a hannu amma ya fara bayani ne da nuna bakin cikinsa kan wannan al'amari. babu shakka wannan baraka ce da ba za a so wato ta ci gaba ba duk inda al'umma musulmi suke duk abin da zai raba kansu ko ya kawo wata fitina to abu ne da kowane musulmi zai bakin cikin ganin haka ya faru kuma alhamdulillahi a matsayinmu na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa kamata sunna wanda muna cikin almajirai kuma 'ya'ya na shek abubakar mahmudu gumi ba za mu so a ce makarantar eh, malam mahmud gumi allah ya gafarta mishi da rahama ana da matsala a wurin ba saboda haka muna iya ƙoƙarinmu mu ga cewa an samu sulhu abinda zai sulhunta tsakanin wannan takaddama da ake kaiwa a kawo eh, musamman ma eh, tsakanin jama'atu nasarar islam wadda suke da masallaci sannan kuma shi kansa shek Abubakar Muhammadu Gumi na cikin iyaye wadda suka samar da jama'atun Nasar Islam bayan samar da jama'atun Nasar Islam kuma jama'atun Nasar Islam sannan kuma har yanzu shine uba wurin kungiyar jama'atu ya tilbi da ga mutu sunna an tambayi malam kai dan izala ne sai ce a ni a ubanta saboda haka a sai kenan kamar masallacin sultan bello wata wato boda wani gada ne da yake sulhunta tsakanin kungiyar izala makarantar malam da kuma jama'atu nasar islam saboda mai nan ne aka san jama'atu a wannan wurin nan ne kuma aka san izala a wannan wurin saboda haka a kenan duk abin da zai kawo maslaha tsakanin wa'annan al'umma da suka jima da rayuwa da gwagwarmaya da dukkaninsu suna alfaharin cewa almajiran malam ne to ya kamata a samu abin da zai sulhunta don haka muna iya ƙoƙarinmu muga cewa mun shiga ba za mu koma gefe ba mu ga cewa an samu zaman lafiya an samu walwala komai ya koma kamar yadda yake da insha Allah don haka muna tattaunawa da sarkin musulmi muna tattaunawa da kuma su mutanen jama'atu muna tattaunawa da masarautar zazzau da duk wanda ke da hannu don ganin abin ya tafi daidai ba tare da an samu wato ta ah, takaddama musamman abin da ya faru sati da gabata ba mu ji daɗinsa ba muna fatan kar allah ya maimaita mana kuma in allah ya yarda komai zai tafi daidai alhamdulillah shi ma dr amir gumi ya zo mun nan mun tattauna mun ga me ya kamata a yi ta kowane janibi don mu shiga mu ga cewa an samu fahimtar juna an samu abin da zai gyara tsakanin mu. bisa tattauna da kuka yi musamman da shi dakta gumi da kuma mutanen ah, wato jama'atu akwai hasken yiwuwar cewa nan zuwa juma'a mai zuwa kila ba za a samu abin da ya faru a juma'a da ta wuce ba in allah ya yarda ina da ina da ina da eh, fahimta mai kyau cikin tattaunawa da duk wanda na eh, tattauna da su ina fahimta akwai wato waɗansu da suke shiga tsakani da har wato ba a samun dama a zauna a tattauna a fahimci juna to tattaunawa da na yi da dukkaninsu ina fahimtar kawai shaidanci ne ke so shiga ta wasu wurare wanda matakan da ake ɗauka da kuma bayanan da muke yi da kowannensu yana da yaƙini in allah yadda za a sulhunta ƙur'ani ya ce wa sulhu khair sulhu shine alkhairi saboda haka babu abin da zai gagari wato sulhu in an zauna akan teburi aka tattauna aka fahimci juna to sai kaga kuma an fito ana ta dariya ana nashuwa da jin daɗi kuma muna fatan haka saboda haka wannan kungiyoyi ne da duka suka haɗu ko jama'a ne da duka suka haɗu don su tabbatar da alkur'ani da sunan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine abin da zai wanzu a bayan ƙasa shine abin da kuma zai kara haɗa mu ya daidaita mu saboda haka ina ganin ba abokanan gaba muke ba ah, yan uwa ne waɗanda kowanne ka same shi zai ce eh, shi ma almajirin malam ne shi ma almajirin malam to almajirin malam ai ba za su yi faɗa ba saboda haka ina fatan mu kuma matsayin mu na yaya wanda kuma a yau ragaban shugabancin al'umma na wannan kungiya ke hannunmu to da taimakon Allah za mu shiga mu ga cewa an samu wannan sulhu a ƙarshe algawata malam ko kana da wani sako musamman a matsayin ka na shugaba ga sauran mabiya wanda su ma ake ganin kamar suna tasu gudunmuwa wajen samun nasara ina fata dukkan mabiya su yi haƙuri banda daukan doka a hannu a yi duk abin da za a yi don a ga cewa an samu wato daidaituwa ƙur'ani ya ce wa 'yan ta'ifata ne minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma in an samu saɓani tsakanin mu'minai masu imani ku yi sulhu in ba za ka yi sulhu ba kar ka ɗauki kalmar da za ka kawo ƙara farga al'umma ina fata al'umman masallacin sultan bello da sauran al'umman wannan jihar ta mai albarka jihar kaduna da sauran al'umman musulmai za su koma su nitsu su san cewa ba faɗa ba ne ba rigima ba ne da ke ya gagari shugabannin al'umman musulmai ana iya kokari don a ga cewa an ɗauki matakin sulhunta wato su ma su taimaka wurin wannan sulhu ya zamanto ya samu sulhun ya zo ta yadda zai amfanar da dukkan al'umma a zauna lafiya To Sheikh Bala Abdullahi bala Lauke nan kuka saurara. To a jamhuriyar Nijar kuwa ƙarshen makon nan ne 'yan majalisar dokokin kasar suka tafka muhawara kan wani aikin rusau da ake gudanarwa a kan shagunan 'yan kasuwa a birnin Yamai. Daga birnin na Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana. Fiye da rabin wuni aka kwashe ana tafka muhawara a majalisar dokokin kasar ta Nijar a wannan Asabar akan matakin rusa shagunan 'yan kasuwa da hukumomi suka kaddamar yau watanni kusan biyu. ministan cikin gida bazum muhammad da 'yan adawa suka buƙaci ya hallara a majalisar domin ya yi bayani a matsayinsa na mai alhakin waɗannan ayyuka bai hallara ba saboda haka takwaransa na ayyukan raya birane salisu muhammad habi ya maye gurbinsa inda ya kara ta dalilan da gwamnati ta bayyana tun farko cewa shirye-shiryen taron shugabannin kasashen kungiyar tarayyar afirka da zai gudana a shekarar 2019 a yamai ne ya sa gwamnatin korar 'yan kasuwa daga wuraren da ake zargin sun mamaye ba bisa ka'ida ba ra'ayoyin bangarori a majalisar sun sha bamban kan wannan batu jama'a cikin maganar shugaban kasar nan da Allah ba wani rukon da ido na na gani a gaban majalisar koli ta malamai yana cewa zai yi koyami da na Umar don ya daɗa matalaka to wanda ya ce zai yi koyami da sahabin nan na annabi wanda sai ma da ya kawo hadisin na buga gurasa nan a ba talaka yau talakan halin da muke ciki yau dan nijar inda ke Libya in yana samun kuɗi ya zuba ya aiko shi gidansu kowa nan da yake da riga talaka ne yake zamani. an ce wannan tade-tade zai tafiya har cikin kowace jiha bisa ga yanda an ka ɗauki wannan ƙuduri ba tare da an shawarta ma mutane ba yanzu ya kamata a ce su jihohin nan a ɗauki matakai na shaida musu lokacin da za a fara wannan aiki kuma a ɗauki matakai na saman musu wuri inda ya kamata su zamna don saboda ka a sami matsaloli irin waɗanda aka samu kusan dukkan 'yan kasuwar da matakin rusau ɗin ya ritsa da su sun tabbatar da cewa da izinin hukumomin birnin ya mai suka kafa shaguna dalili kenan da wasu 'yan majalisar ke cewa muna kira ga gwamnati furoshin ma a zansan kaso na 'yan meri su masu da ke bada wannan wuraren domin ba ta yiwuwa mutum ya yi sata ya zo ya sai damu wani matsayin shi na resolar a kama barawo a bar shi muna fatan a sa musu limit otar da nan duka a zansan kaso su dubban shaguna ne jiragen dankaro suka rusa albarkacin wannan shiri da hukumomi suka kira na gyaran gari matakin da wasu 'yan kasar nishar ke ganin ya mayar da birnin ya mai tamkar wani kufai farfesa bube na maiwa wani dan nishar mai karantarwa a kasar senegal ya bayyana ra'ayinsa lokacin da ya zo hutu a kasar tasa ta asali babban birnin ya mai in ka bi wasu titi titi takan tuna mana kama halin da babban birnin kasar chad da ake ce manjamena ta shiga ciki a bayan yaƙi wanda aka yi tsakanin mutanen isan abre da mutanen gukuni wadai mm. ka je ka diba malam da ka san wuri eh, wurin kasuwanci ne wuri shago ne mai ma'ana yau shago nan in ka zo ka tar da bashi sai ka zo ka tar da kawai sai kamar siminti sai ka zo ka tar da sai waya ko kuma ka zo ka tar da sai kwano wanda ya saura a ƙarshen wannan muhawara gwamnatin ta hanyar ministan raya birane ta bayyana aniyar ɗaukar matakan gyara kasuwanni da ma watakila shirin gina wasu sabbin kasuwannin makamantan wacce aka gina a maraɗi da wacce ake ginawa a damagaram yanzu haka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman Mani Barma wani rahoto da muke samu yanzu nan na cewa yau a Maiduguri an harba wani dan kunna bakin wake da ya yunkurin ya tada wani bam akan hanyar Maiduguri zuwa Dambowa kuma kwararru sun yi nasarar kwance bam din da ya niyyar wato fasawa. To ana tare ne da sashen wasu na da Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogona cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 ga shirinmu na gaba. masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo ke gabatarwa rana mai kamar ta yau a cikin shirin namu na yau za mu dubi ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar amurka musamman ma musulmi sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani lot of communities in this country that are critically important where Muslims are well over 1%. Akwai al'ummomi da dama a wannan ƙasar da suke da uh, matuƙar muhimmanci inda musulmi suke da sama da kashi ɗaya cikin ɗari na al'ummar uh, ƙasar nan. Ka fahimta? A Michigan da Virginia da Minnesota da uh, California da New York akwai wurare da dama da ƙuri'un musulmi suke da matuƙar muhimmanci. Yanzu haka akwai musulmi biyu da suka kasance mambobi a Majalisar Wakilan Amurka dan majalisar wakilai keith ellison daga minnesota da kuma dan majalisar wakilai na indiana andrew carson dukansu kuma an haife su ne cikin musulunci a nan amurka a zauren majalisar dokokin amurka a yanzu kashi ɗaya cikin ɗari ne kacal baƙi wato mutane shida kenan a zaben wannan shekara wasu musulmai sun ƙudiri aniyar kawo sauyi kan wannan lamari a matakan ƙananan hukumomi da jihohi da kuma tarayya a sassan amurka kuma sa'ad almasmari na ɗaya daga cikinsu. Ni mutum ne mai son cuɗanya da mutane, ina ƙaunar na gana taimaki mutane na, ina kuma son al'ummata da birni. Zama cikakken ba Amurki a watan Disamba shekarar 2012 shine babban burin Almas Mari, wanda ɗan asalin ƙasar Yamal ne, amma kuma babban abun alfahari a gare shi shine lokacin da ya lashe zaɓen majalisar ƙaramar hukumar birnin Hamtramck. Almas Mari na ɗaya daga cikin musulmi uku da suka yi takarar mukamin a watan nuwamba shekarar 2015. kuma dukkaninsu sun samu ƙuri'u masu yawa a birnin wanda ke jihar michigan wanda kuma aksarin mazauna birnin baki ne da aka haifa a wasu ƙasashe hamtramck has the largest uh, single concentration of muslims hamtramck na ɗaya daga cikin biranen da ke da tarin musulmi saboda haka birnin ya yi fice ta fuskar kasancewa wanda ya fi sauran yawan musulmi a majalisarsa. Usama Sibilani shine mawallafin jaridar arab american news wacce ta buga hotonsa a shafinta na farko a lokacin da almasmari ya lashe zaɓe kuma nasarar zaben ta ja hankulan mutane da dama saboda a lokacin da lamarin ya faru. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Donald J. Trump yana kira a hana musulmi shiga Amurka baki daya har sai wakilan kasar mu sun gane wai shi me ke faruwa ne? wannan kira na dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya bata wa mutanen hamtramck magrai da dama muna da kusan kashi 27 cikin 100 a cikin al'ummar hamtramck waɗanda suka fito daga yamal muna kuma da kashi 32 'yan bangladesh sannan kashi 11 mutanen bosnia dukkaninsu musulmai ne birnin hamtramck ya zama abin nazari da ya samu sauyi saboda shigar baki fiye da shekaru ɗari wannan birni ya kasance wajen zama ga mutanen ƙasar poland mabiya ɗari ka katolika da su da kakannin kakanninsu garin ya bunƙasa ne a lokacin da aka samu ci gaba a fannin ƙere-ƙeren motoci amma yanayin garin da irin al'ummar da ke zaune a cikinsa sun sauya a shekarun baya da dama da suka wuce bayan da kamfanonin ƙera motoci suka durƙushe ma'aikatan kamfanonin ƙera motocin sun fice a garin tare da arzikinsu hakan sai ya sauya ainihin tarihin garin wato ya koma daga garin da 'yan ƙasar poland mabiya ɗarikar katolika masu ƙera motoci zuwa garin musulmi masu kantuna da ƙananan sana'o'i karen majiski ita ce ke rike da mukamin magajin garin hamtramck Lallai shigar baƙi garin ya sa garin ya sauya. Wannan abu ne da muka saba yi, kuma haka muke. Hakika abin da ban mamaki yadda muke jan hankalin mutane a ƙasar da ma sauran ƙasashen duniya. Uh, a lokacin da Almasmari zai halarci taron majalisar birnin na farko a watan Janairu, muryar Amurka na ɗaya daga cikin kafafen labarai biyu da aka gayyata. Wannan taro zama ne da Almasmari ba zai iya ƙin halatta ba. duk da cewa an gayyace shi ya halarci wajen jawabin da shugaban amurka barack obama zai gabatar na halin da ƙasa ke ciki wanda ya faɗo daidai da ranar da ya fara halartar zaman majalisar. Uh, na ƙi amsa gayyatar ne saboda wannan lokacin shine zama na farko da zan halarta a majalisar kuma ba zan iya ƙin zuwa zaman ba saboda wannan al'ummar shi ta zaɓe. Almasmari ya ce zuwa yanzu ya yi hira da kafafen yada labarai 75 kuma har yanzu ana ci gaba da neman a yi hirar da shi. Daya daga cikin gidajen jaridar da na hira da su ah, sun tambaye ni idan na samu damar ganawa da Trump zan amince? Sai na ce musu ni ba ni da damuwa na haduwa da shi. kwana uku bayan hirar sai na samu wasikar gayyata daga gangamin yakin neman zabensa wai suna so na gana da shi na tsawon minti goma sha biyar to da mu mako mai zuwa za ku ji ko almasumari ya amsa gayyatar da Donald Trump ya mai amma yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma ken frabag wanda ya haɗa ainihin rahoton daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ni mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa shine na farko, wanda ya ce Assalam ya Hausa. Rikicin limanci da ya kunno kai a masallacin Sultan Bello mafi girma a jihar Kaduna tsakanin magoya bayan Sheikh Ahmad Gumi da Dr. Khalid Aliyu. Wallahi abin takaici ne ga al'ummar musulmin Najeriya da ma na duniya baki daya. Ya kamata manyan malamai masu faɗa a ji sa baki don warware wannan rikici. Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi jinjina ga wata ƙungiya a ƙasar Nijar mai suna npa. wacce ta tsaya tsayin daka don taimaka 'yan uwana matasa da aikin yi don haka wannan kungiya kin yi daidai da fatan sauran kasashen afirka za su yi koyi da ku wannan sakon ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe assalamu alaikum biyoyi hausa hukumar efcc aikin ku yana kyau a ci gaba da kama masu wawure mana kuɗin mu rashin adalci da rashin imani ne ya sa wasu mutane karkatar da abincin da aka tallafa 'yan gudun hijira arewa maso gabashin najeriya muna kira ga gwamnati da ta hukunta waɗannan mutanen daidai da irin abin da suka yi da fatan gwamnati za ta duba wannan sako in ji sama'ila a lafulatan sai saƙon haruna muhammad katsina wanda ya ce amsa goron gayyata da fitacce 'yan wasan fiɗin hausan nan da ke najeriya wato rahama sadau ta yi na zuwa amurka bayan da wasu mawakan ƙasar amurkan suka gayyace ta hakan tamkar ta yi watsi ne da shawarar da jama'a suka bata ciki ko har wasu malaman addini na kada ta je amurkar shi ma dai abbas ad mahuta cewa yi salam ya hausa da fatan kuna lafiya tabbas rahama sadau kin bamu mamaki akan yadda muke samun labarin tafiyar ke ƙasar amurka wajen amsa gayyatar da wasu suka yi miki duk da nasihar da sheik aminu daura ya miki da fatan zaki canja tunaninki yanzu kuma sai labarai a takaice. a takaice yankin tsakiyar Italiya ya sake fuskantar wata girgizar ƙasa mai ƙarfi tun bayan wata mummuna da ta auku a watan Agusta. Hukumar kare jama'a ta Italiya ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa wadda ta auku yau Lahadi ta ruguza gine-gine a wurare da dama a faɗin yankin. Rahotanni na nuna cewa wasu sun samu raunuka. wasu 'yan sama jannati uku sun dawo duniya lafiya lau bayan tafiyar aikin kwanaki 115 a tashar sararin subhanu ta ƙasa da ƙasa inda wata ba amurka mai suna kate robbins ta zama ta farko a duniya da ta gwada yanayin kwayar halitta ta dna a muhallin can sararin subhanu ɗin kasar turkiya ta kori ma'aikatan gwamnati sama da dubu goma yayin da take ci gaba da ɗaukar mataki bayan yunkurin juyin mulkin watan Yuli. An buga labarin korar ma'aikata koko jami'ai na ƙananan makarantu da na manyan makarantu jiya a Sabar. jami'an tsaron afghanistan da ke fafatawa da mayakan taliban da suka zaburo sun yi asarar sojoji a wato da yawa a baya-bayan nan yar takarar shugabancin amurka ta jama'iyyar damakar hillary clinton ta ce yadda hukumar fbi ta bayyana cewa tana binciken wasu sabbin bayanan sakonnin imel masu nasaba da ita a ƙurarren lokaci irin wannan abu ne da ba a taɓa yi ba a tarihin siyasar amurka kuma abin na ta da hankali sosai tana mai cewa abin da alamar yana da nasaba da siyasa wasu manyan wato 'yan siyasa ma na ɓangarori daban-daban a wannan kamfe da ake yi a wannan shekarar suna bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da wannan al'amari na sabbin wato sakonnin imel da suka To masu haro wannan zangon shiri shine na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau Lahadi, amma idan Allah ya kama gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa da kuma Ciuba Hero Diodone da ya haɗa shirin sai injiniyan Al Santos Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Salamu alaikum.